jam'iyyar apc ta ayyana zaben fitar da gwani na ɗan takarar gwamna a jihar edo a matsayin wanda bai kammala ba gwamnatin kano ta buɗe waɗansu rumbunan ajiya guda goma da aka rufe bisa zargin kayan abinci hukumar custom za ta raba kayan abinci da ta kama a fadin ƙasar nan saboda ta wata tattalin arziki da tsare rayuwa baki tare kasar sun ta Allah wadai da matakin Amurka na kin goyon bayan sanarwar tsagar ta bude wuta nan take a Gaza da aka gabatar a majalisar ɗinkin duniya. Tumi sauraro Assalamu alaikum barkanmu da jijibin wannan safiya tare da fatan an wayi gari cikin ƙoshin lafiya wannan rana ta Laraba da ke zama goma sha ɗaya ga watan Shaban shekara 1445 bayan hijirar fiyayen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai kenan da 21 ga watan fabrairu na shekarar 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara suna na nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani jami'iyar apc mai mulki ta bayyana zaben fidda gwani da aka gudanar ranar asabar a jihar edo a matsayin wanda bai kammala ba zaben da ya janyo cece ce tare da samun mutane uku daban-daban da ke kira nasara da suka hada da dan majalisar wakilai denis idahosa sai sanata monday opabolo da anamiro sunday dikeri shugaban jam'iyyar na kasa abdullahi ganduje wanda tun da farko a wata sanarwa ya taya idaho na ya kira taron gaggawa na kwamitin gudanarwar jam'iyyar a daren jiya da yake yi wa manema labarai jawabi bayan kammala taron na sa'o'i uku sakataren yada labaran jam'iyyar apc na kasa felix moka ya ce kwamitin ya yanke shawarar cewa ba a kammala zaben fidda gwanin ba kuma yanzu an sanya ranar alhamis 22 ga watan fabrairu na shekarar 2024 domin kammala zaben yaƙi amsa tambayoyi bayan karanta ta gajeren saƙon a taron manema labarai to nan kuwa hukumar karɓar korafe-korafen jama'a da yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar kano ta ce ta buɗe waɗansu rumfunan rumbunan ajiya guda goma da aka rufe a makon da ya gabata bisa zargin ɓoye kayayyakin abinci shugaban hukumar muhi magajiri mun gado ya bayyana cewa masu rumbunan sun kai kansu gaban hukumar kuma an umarce su da su buɗe su rawa a jama'a muhi magajiri mun gado ya bayyana cewa dalilin haka kano ta fara cin moriya na faɗuwar farashin kayayyakin abinci rahotanni daga kasuwar kasuwar hatsi ta duniya da ke dawano a kano suna nuna cewa buhun masara mai nauyin kilogiram hamsin a yanzu haka ana sayar da shi a kan kusan naira dubu hamsin da uku saɓanin tsohon farashinsa na naira dubu sittin sai kuma wato sauran kayayyaki da ake sayarwa da suka haɗar da farashin gero wanda ya sauka zuwa naira dubu hamsin da biyar sabanin farashinsa da ake sayarwa a kan naira dubu sittin da kuma farashin wake wanda yake tsakanin naira dubu tamanin da biyar zuwa dubu casa'in a yanzu sabanin dubu casa'in da biyar zuwa naira dubu dari a baya. a nan kuma karamar hukumar karaye da ke jihar kano ta samar da motocin bas kyauta domin jigilar ɗalibai mata zuwa makarantunsu. daraktan mulki na gudanarwa na karamar hukumar aminu bello karaye shine ya sanar da matakin a ranar talata ya ce hakan na da nufin tallafawa kokarin gwamnatin gwamna abba kabir yusuf na kulawa da ilimin yara mata aminu bello ya ci gaba da cewa a kashin farko na shirin an samar da motar bas domin kai dalibai mata zuwa makarantun sakandare da ke cikin garin karaye a wata sanarwa da jami'in yada labarai na karaye haruna gunduwawa ya sanya wa hannu ya rawaito daraktan mulki da gudanarwa na tabbatar da cewa a ba da jimawa ba za a samar da ƙarin motocin bas da za su yi jigilar wasu ƙarin ɗalibai da manyan garuruwa da ƙauyukan yankin. To daga ƙaraye da ke Kano bari mu koma can birnin tarayya inda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarni a gaggauta sasantawa akan bashin kuɗin wutar lantarki da kamfanin rarraba hasken wutar lantarki na birnin Abuja ke bi yayin da aka ba da sanarwar kwanaki goma na yanke wutar lantarkin ta fadar shugaban kasa ko a biya bashin wata sanarwa da mai biyar shugaban ƙasa shawara na musamman kan harkokin yaɗa labarai bayan wani ga ya fitar ya ta bayyana cewa umarnin tunubin ya biyo bayan sulhuntawa a kan hakikanin yawan kuɗaɗen tsakanin fadar shugaban ƙasa da kamfanin na birnin tarayya abuja da ke raba wutar lantarki sanarwar ta bayyana cewa saɓanin yadda kamfanin ya fara nema a baya ana a biya kuɗi da ya kai naira miliyan 923 lissafin da ke gaban fadar shugaban ƙasar bai wuce naira miliyan 342 ba sai dai kuma an yi nuni da cewar bayan sulhu a kan wannan matsayi da kuma nuna gamsuwa tani kuwa rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta kama akalla masu yin haƙar ma'adanai ta haramtacciyar hanya guda ɗari da ke karamar hukumar nasarawa egon da ke jihar da yake bayani yayin holin masu laifin a kwatar 'yan sanda da ke birnin lafiya kwamishinan 'yan sanda na jihar umar na dada ya ce waɗanda ake zargin an kama su ne biyu bayan ƙoƙarin jami'an ɓangaren masu yaƙi da masu yin garkuwa da mutane na rundunar haɗin gwiwa da ƙungiyar 'yan bijilanti na ƙaramar hukumar nasarawa egon ya bayyana cewar aikin ya fara ne daga mada da ke yankin wakama a kusa da tsaunin alogani inda masu garkuwar suka ɓoye wanda aka yi garkuwa da su kafin a biya kuɗin fansansu to yanzu dai muna bangaren na tsaro inda aka tabbatar da mutuwar mutane shida yayin da guda goma suka jikata wani yanayin sabon hari da aka kai ƙauyen yar nasarawa da ke karamar hukumar faskari a jihar katsina majiyoyi sun bayyana cewar 'yan ta'addan sun kai hari ne lokaci guda lokacin da suka shiga ƙauyen bayan da al'ummar ƙauyen suka kwanta barci kazalika 'yan bindigar sun kone gidaje uku da kuma babura guda hudu yayin da suka yi garkuwa da 'yan ƙauyen da ba a san adadin su ba kakakin rundunar 'yan sandan jihar sp abubakar aliyu ya tabbatar da faruwar wani lamari a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau wata lauya da ke jihar anambra a daci kwacekele wacce ake zargi da saka wuka mai zafi a cikin yan matancin wata yarinya mai shekaru goma a gidanta daga ƙarshe an kama ta inda aka tsare ta an kuma zarge ta da amfani da karfe mai zafi wajen kona wasu sassan jikin yarinyar a ba inda suke zaune yarinyar dai ta samu barnuka daban-daban a sakamakon zaluncin da lauyan ta yi mata kwamishiniyar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar miss ifi obianabo ta tabbatar da tsare lauyan a wata hira da manema labarai auka a yau a cewar binabo lauyan ta miƙa kanta ne ga 'yan sanda kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin jiha ta ware naira miliyan biyu ga duk da ya kawo lauyan inda ya kara da cewa za a gurfanar da wanda ake zargin a gaban kuliya domin ta fuskanci abin da ta shuka gamayyar jami'an tsaro sun shirya tsab domin yaƙi da 'yan ta'adda a ƙaramar hukumar a challa auka ta arewa da ke jihar anambra rahotanni sun bayyana cewa jami'an sun karbi umarni ne daga kwamishinan jihar adirani adiyoyi wanda yan ta'adda suka yi ta'addanci tare da harbe-harbe kakakin rundunar dsp tuchuko ya ce bata garin sun yi ta'addanci ne a kasuwar a challa a ranar litinin inda ta gabata hakan ne sa aka bukaci 'yan kasuwar da su zauna a gida a cewar kakakin ya ce hakan ne ja hankalinsu a jihar ta sa rundunar 'yan sanda ta ɗauki matakin da ya dace akan waɗannan mutane. tonin kuwa kudurin kirkiro da 'yan sandan jihohi a najeriya ya tsallake karatu na biyu a zauren majalisar wakilai kudurin dai wanda 'yan majalisar sha hudu suka dauki nauyin gabatarwa ya samu goyon bayan mafi rinjayen 'yan majalisar waɗanda suka yi imanin cewa gwamnonin jihohi ya kamata su mai da su ga halin da ake ciki na rashin tsaro a fadin ƙasar nan kirkirar 'yan sandan jihohi dai ta kasance batun da ya dade ana muhawara akai a ƙasar nan to da dai jihohi a shirin kudu maso yamma suka kafa kungiyar a matekun yayin da takwarorinsu na yankin kudu maso gabas su ma suka kirkiri jami'an tsaro da suke kira ebube ago ha kuma benue ta kafa da benue guards kuma sun fara aiki da dai sauransu tonin na zuwa ne daidai lokacin da ministan kuɗi wale don ya sanar da shirin gwamnatin tarayya na yin bincike akan bashin naira triliyan 23 da aka ciyo yadda ya bayyana haka ne yayin taron kula da arzikin ƙasa wanda ma'aikatar kuɗi ta shirya a abuja ya gara da cewar za a gabatar da ƙudurin da ke halatta cire dukkanin haraji da ke janyo matsala ga tsarin biyan haraji na ƙasar nan gaban majalisar dokoki na ƙasa domin tabbatar da cewar ƙasar nan ta magance cin bashi babu gaira babu dalili a faɗin ƙasar nan. ta wani ci gaban kuwa shugaban majalisar dattawa wasu a fabio ya bayyana cewa zanga-zangar da aka gudanar kwanan nan a wasu jihohin kasar nan sakamakon tsadar rayuwa daukar nauyinsu aka yi a fabio ya bayyana haka ne yayin zaman majalisar na yau bayan gabatar da rahoton kwamitin haɗaka na majalisun dokokin ƙasa akan bankuna da inshora da sauran hukumomin samar da kuɗi noma da kuma kasafi wanda sanata abdullahi abubakar ya gabatar yayin da yake jaddada alfanun da ke akwai na magance matsalar yunwa a gasar nan fabio ya bayyana cewar a cikin 'yan watannin da suka gabata gwamnatocin jihohi sun karbi naira biliyan talatin domin dakile mawuyacin halin da al'umma ke ciki a fadin kasar nan ya buƙaci bangaren gudanarwa da ya yi duba akan kowane bangare domin samar da abinci akan teburin kowane mutum kafin abin ya fara tazara. mai bayar da shawara akan harkokin tsaro na ƙasa nuhu ribado ya umarci rundunar 'yan sanda da hukumar e fcc hukumar hana fasakauri ta ƙasa da kuma sashin kula da lamuran kudade na ƙasa da su ɗauki matakai akan bar gurbi a kasuwannin canjin kudade ya ce wannan wani yunkuri ne na kare martabar kasuwar hada-hadar kudaden ketare na kasa tare da daƙile ayyukan bar gurbin na 'yan canji a cikin gida da kuma waje. yorubado ya bayyana haka ne a yau ta bakin shugaban sadarwa na ofishin sa zakar mijin yawa abuja ya ce wajibi ne ofishin nasa ya shiga cikin wannan lamari duba da cewa wasu mutane da kuma kungiyoyi suke ci gaba da kawo na kasu ga kokarin da babban bankin kasa ke yi domin daidaita kasuwannin canji da kuma farfado da tattalin arzikin kasar nan kungiyar shugabannin jam'iyyar labour sun ayyana goyon bayan su ga shugaban jam'iyyar na kasa julius abure wani mataki ya biyo bayan zarge-zargen yin wadaka da kudaden jam'iyya da ake yi wa abure wanda majin jam'iyya na ƙasa aluci opara da aka dakatar a yanzu haka yake masa da yake zantawa da manema labarai a sakatariyar jam'iyyar da ke abuja shugaban kungiyar shace kara ya ce sun zo ne domin saka su kara jaddada goyon bayan su ga abure akan gudanar da shugabanci na gari. haka zalika suna neman kwamitin gudanarwa na jam'iyya da ta sake yin duba akan dakatarwar da aka yi wa fara tare da dawo da ita a daidai lokacin da za a ci gaba da bincike akan al'amarin. dan takara a zaben fidda gwani na gwamna a jam'iyyar apc da aka gudana ranar asabar inda ta gabata sanata Monde opobelo ya bayyana cewa sabanin ikirarin da gwamna hope ozodin ma ya yi na cewa daina sai da wasa ya samu ƙuri'u dubu arba'in da jam'iyyar dubu ashirin da hudu ne kawai aka amince da su da majalisar na edo ta tsakiya ya kuma bayyana cewa ya rubuta wa kwamitin ɗaukaka ƙara na jam'iyyar apc domin ya bashi takardar shaidar cin zaɓe bayan da ya samu nasarar lashe zaben, yadda ya samu sama da ƙuri'u dubu goma sha biyu daga cikin dubu ashirin da hudu da aka tantance a cikin wasikar opebola ya bayyana yadda kwamitin zaben, da kuma kwamitin gudanarwa na jam'iyyar apc na ƙasa ya kafa karkashin jagorancin babban mai zaɓe na ƙasa na jihar stanley okachukwu inda ya 'yan takara guda goma sha biyu suka fafata ya ce sakamakon da gwamna ozodin mai sanar ba gaskiya ba ce majalisar dattawa a yau ta amince da sake zurfafa bincike akan shirin bayar da rance na anko barawas na triliyan goma da babban bankin ƙasa ya samar tare kuma da duba akan yadda aka aiwatar da wannan shiri majalisar ta ce wannan wani yunkuri ne na toshe kowace irin baraka akan shirye-shiryen bunƙasa al'umma da bankin zai gudanar a nan gaba majalisar haka zalika ta amince da kafa kwamitin karta kwana domin yin bincike akan yadda shirin ya tafi da kuma kudaden da aka baiwa gwamnatocin jihohi wanda yanzu haka ya kara yawan adadin bashin da ake bin kasan nan wannan dai wani bangare ne na abubuwan da aka cimmawa a zauren majalisar a yau bayan muhawara akan rahoton da kwamitin hadaka na majalisun dokokin ƙasa akan bankuna inshora sauran hukumomin samar da kuɗi da noma da kuma kasafi suka gabatar akan yanayin da tattalin arzikin ƙasar nan ke ciki. tonin kuwa mutane tara ne suka mutu a wani hatsarin mota da ya afku a garin kere da ke karamar hukumar ekoro a jihar ogun